Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a ni ce taku hawawo Abdulkarim yau faniya wadda zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau ma shirin namu zai fara da jin ra'ayoyin matasa kowane hali suke ciki a wannan yanayi na rashin aikin yi. Sai kuma mu tattauna da matasa maza 'yan kasuwa waɗanda suke gudanar da kasuwancinsu a cikin babban kasuwan nan na Nima. Daga wannan kuma sai bakonmu Malam Isa inda zai zo ya faɗa mana irin tasiri da ya a rayuwar al'umma. Daga karshe kuma mu shiga madafa da yau wani matashi zai dafa mana kwalamar mu ta yau. Matasa a Ghana dai na ba da korafin cewa rashin aikin yi yana jefa rayuwarsu cikin haɗari kamar yadda za ku ji daga bakinsu. ni ne naku barkisu Sulaiman daga Sharuddin Islamic Business School ni Fadama. Lamarin da ke damun mata da youth cikin garin ga shine youth mu da yawa dai matasan mu sun kare su amma ba samun aiki a yi. Lamarin rashin aiki yasa ya bari su da yawan su sun feel depressed. Waɗanda ma suka nemi wadansu ababe suna yin kadan kadan nan kuma nan ma kudin da suke samun cikin ma ba wani abu ne ba ma da dai iya e, cater for utility bills ma su samu wani ma eh, yi a sustaining su kamin watan nan kuma e end sunana masud sai mu ce da can ghana na cikin garrukan da suke da um, kokari da neman ilimi a duniya amma yanzu hakan da nake magana ba haka ba ne abin ya canza rashin aiki that is the problem matsalan da ake huskanta ke zan yanzu haka a ghana ko da kana da kayi boko kana da digiri kana da masters in baka da kudi ba za tanka ka ba hankalin uh, matasa duka ya zama lamarin kudi kudi kudi kudi to aiki kuma shi da kudi ke tafiya rashin aiki ba za samu kudi ba Iza ko da kana da wani idea ma ka yi boko kana da idea kana magana baka da kudi ba za ta tanka ka ba. ne Abubakar Fatima Zara. Ya yanayin da mu mata muke fadawa ko na ce da jan ido kawai da ta samun kudi ko ta wani anya ba a damu ba. Gaskiya abun duba ne kuma kamata ya a tashi sai a magance wannan lamarin. Ba ga matan gidan da ba su aiki ba, ba ga wanda aka tura makaranta jami'a sai karatu. Wallahi kamata ya a tashi a duba kuma a magance wannan lamarin. Ta yanzu mu shiga babban kasuwa. mutuwar To jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku kamar da ka sani kun shigo babban kasuwar nan na nima aka ce wannan kasuwar kamar tumbin giwa ne babu abin da za ka nema a cikin wannan kasuwar ka rasa za mu tattauna da matasa maza mu ji irin yadda suke gudanar da sana'o'insu da hanyoyin da suke bi wurin adana kuɗi da dai makamantansu ina tare da sunana magaji abdulsalam zai so ku gaya mini irin kasuwanci da kuke yi a wannan kasuwan babban kasuwan nima salamu wa rahmatullahi sunana alhaji isa mai hula ni mutumin najeriya ne na fito jigawa state emirate din kazorai ina sai da hula a nan akara a nima a ghana hajima a ghana eh na jima na kai kamar shekara 25 ina zuwa ghana to kai kuma fa Mm. kai ma nan kake a ganan a ni haifaffen nan ne kuma nan nake eh, da iyali na komai nan muke to amma eh, gaskiya ne muna lamarin na kasuwanci ne kamar yana kasa ne eh, abin da ya riga sai da mu ce to alhamdulillah saboda komai ya zo maka zai ka ba abin da zaka ce sai ka ce alhamdulillah wani yin kasuwanci kake yi eh kasuwanci nake muna harka ne na akwai sai da kayayyaki da sauransu ba ni dan asalin gidan wanzamai ne kuma har gobe gidan mu ana wanzanci har gobe kuma har gobe ko ne ina yi muna kuma sauke kaya na buwa na kayan abinci wato abin da kama wake da sauransu duka kuna yi sannan kuna tura kuma haka kuma to tun yaushe ka fara wannan sana'a mm, ok akalla dai wannan gada kai a na gado dai shi wannan na gida ne amma eh, yawwa amma shi wannan na batun kasuwanci awa bai da sauran na irin cuwacuwan gari dai wannan bai wuce shekara goma ba. to ya kuke sarrafa kuɗin ku? muna sarrafa kamar aikawa a so mana kuma muna zuwa da kan muna sowa. So wurin misali ware uwar kuɗi cire riba ko? To gaskiya da dai akwai ana yi amma yanzu da abubuwa suka abun nan gaskiya ɗan kasuwa yanzu baya wani ajiye kuɗi wani kuɗi daban haka. Duk ka abin da ka samu in dai ka biya bukatun al'amuranka sai ga abin kuma ba wani abu da ke gaskiya yanzu. Za ka ɗan min bayani kan wannan? Eh kamar da dan wani magana wannan haka ne. yanzu dan kasuwa misali yanzu misali da kin ga at least maybe doke shi kamar cewa in monthly mhm. wata ka san cewa at least maybe ina samun misali kamar 100,000 Ghana city misali mhm. za ka ce okay to ba matsala ba dan aje wannan 2,000 din nan na in case of wani abu na gida mhm. ko 3,000 sauran nan na 7,000 shi ba za sa cikin juyawa ya suna barin ne in ma wani zo da kayan ka kafin ma ka samu kudin ma ya shigo maka ma ka san kai wani tanadi ne an riga an ci wannan kuɗin ma yanzu wannan shi ma watakila ma in ma ba kai wasu in ma kai kai wargi ma shi ma cin shi za a yi kin gane abu dai wanda gaskiya yanzu tanadi irin wannan nan abu ne mai wahala ban ce ba yi ba sai dai abin da ya zo duka an muna gode ma Allah Allah na rufa asiri saboda in wani abu ya zo na tun gida Allah na ya rufa maka asiri kai kai amma a ce wani ila ga wani dan wani abu kada ajiyewa ne bi kara targetin shekara biyar wannan kuɗi ina son yi abu da kaza da shi to irin wannan ne yanzu gaskiya da lamarin rayuwa ke tafiya da wahala saboda abin da zaka saya yanzu misali mhm. kin da kisa abu ne da 1000 eh, eh, cedis mhm. kai dan kasuwa ne an zo an ci maka abin ya koma 1005 in ka ku biyo hanya duty da ake yin nan an kara duty kudi mhm. ka shigo nan kana ƙananan ƙarin wasu abin da ake ci an riga ci taxes da menene mm-hmm. kuma ba wai abin wani value abin ya ji sama bane sannan kuma maybe ya zo kai yanzu rayuwar kusan abin da ke shigo abin da ke fita ya fi abin da ke shigowa yawa mm-hmm. so tara kuɗi zai wala mm. amma kin ga da ko ya za a yi dai abinci da arha mm. sutura na da dan sauki mm. so ko ya za ka ce da gidanka za ka alamance za ka samu abin da ka aje abu ne mai wala idan kuka shigo da kayan haka kuna dan samun matsala eh gaskiya akwai matsaloli ko matsaloli gaskiya ko gudan sauke kayan ma za a zo ka sauke kayan nan a zo a kama kayan ka ka zo sai ka biya su kuɗi kuma a sakan naka don a cikin satin nan ma duka an kama kayan kuma don mun biya kuɗi mun karɓa. ba ku bi hanyar da hanyar da ya dace duka ta hanyar da ya dace ne ai ka san sha'ani ne in ka zo motar nan ba gidan da ke sauka ba za ta kawo maka za ta sauke ma wani guri ne kuma ka ɗauko da gurin nan kuma za ka taho kuma za ka kama ka hanya. Na san a da dai kawai mutum na ya tashi shiga kasuwanci amma zamanin technology ya zo. Kasuwanci da shin kanshi akwai gado saboda za ka tashi gan gidanku akwai amayu ana kasuwanci da sauransu mm. kuma maybe abin ga kuma sai ka samu experience mm. kamar yadda misali shi dan wani ke magana su sun fara jimawa kuma bayan ma nan yayi yawon duniya su sun sanya lamari yake tafiya duk mm. wani gwagwarmaya na gari ya sani mm. ishu irin na batun shanin kasuwanci yanzu misali kamar ka fai technology mm-hmm. ni na ni kan kan shi da fara ma shi ni ya fara sai da kana online ne mm-hmm. online business da ke yi da lokacin da pressure ya fara zuwa a ana bukatan kaya wannan ya fara ajewa kadan kadan kadan da sauransu amma baka ba ni majority har gobe ma har gobe ni majority of aiki ɗayan ji miki kusan customers na 60% duka online ne so maybe wannan na ma bai taba sanya ba maybe hoto na taba gani ma bai kan social media amma ya sanya nake dogo ne ni guntu ne ni bai sani ba saboda amma muna mu'amala Mm. albarkacin mai zamani so lamari ne wanda yake kamar yana da bukatar irin wannan kuma sai da wani workshop mm. in akwai haɗin kai kin gane ko a samu wani workshop da sauransu a gwada mutane yadda lamura ke tafiya mm. wani irin awa za ka bude pejin da ka bude ko wasu abai ko instagram ko wani abai da ka bude ka boostin shi mm-hmm. mutane na ganin ka sura lamarin abin ga amma shine abu da gaskiya ne da wahala sai dai wata wanda yake masoyin ka ya kira ka ya ci maka barin gwada maka wani abu a gida ko kai ma dan samu wani abu makamanci haka amma insha Allah dai shi ma ne da ke tafiya mafi yawancin yan kasuwa ka sai ana muku kallon kaman baku da bank account bank account iri biyu ne kamar da ɗan wani alhaji sai magana bank account in ka da bank account shine ka da abin ajewa yanzu misali ɗan kasuwa hmm. in dai har kudi na shigo maka yanda kamar yanda rayuwa ke tafiya da a ina ai dole ya kamata kaje bank account saboda kada shi ne ayi da ka dan samu kana tanadi mm. to yanzu misali ga kudi ya shigo maka kudin da ya shigo maka yanzu kudin shinkafa da kudin taliyan gidanka kawai zaka aje ya tunci mm. wani kudin kafin wannan sauran zaka sa cikin business yanzu misali bari ba ke mm. muna cikin cikin September ko nan da wani an bude school yara yanzu haka kowa tunanin shi duka zai batun shanin school fees batun shanin books batun shanin menene yanzu duk hankalin shi ya tashi kuma duka cikin kudin business da aka cire ababai ne wanda misali yake kaman kullum ko da yaushe problem na ƙara zuwa kamar ana ƙara wannan wannan na zuwa kana ƙara wannan wannan na zuwa so ka zama magidanci yawa so eh, yanzu wani lokacin kai ka samu wani yoyi ka samu wani 3000 ko 2000 ka je cikin bank kin gani ko mm. to ko da ma ka cire ne ka ka je ma ka cire so lamarin kenan misali tallafi ko rance daga bankuna kuna samu haka gaskiya mu ta samu ba ka taba nema to mun nema dai tun a can gida dai gaskiya bamu samu ba wannan na nufin kai da kanka kudin ka ne kake sarrafawa eh kudin aljihun ne kake sarrafawa kwarai eh to gaskiya dai alhamdulillah dai sai dai abin da Allah yi amma gaskiya dai yanzu yanayin gaskiya abin ya karfi da yasu sosai eh ana banki na eh, banki na ya bada rance misali in ka duba eh, amma su kisan wani lokaci na tafiya da procedure ne misali kamar yanzu example mu bi kana bank account bank account nan sun ga irin sana'a shiga da fitan da kake yi Mhm. wani lokaci kamar ni haka sun yi request gaskiya ban karba ba mm. kamar su so su zauna da ni you know mu mm. zauna mu yi magana amma gaskiya ina shakka because irin wannan bai mm. abu ne da ke da kyau mutane akwai mutane da yawa sun yi gaskiya sun fadi kuma karshe sai ka biya ba ruwan su da yawa to ko kaya asara so irin wannan baka set up plan ka da kyau zaka yi ba kashi za ka fada gidan je ne ko kila ma yafi ma na jin saboda irin wannan yanzu misali na san cewa ok wannan kudin zan jan karbi ya kai maybe uh, equivalent to 10,000 dollars zan sa cikin lamarin sana'a to ya fi ce wannan kudin nan kafin yanzu na riga na samu abokin shawara wanda sai ya san harkar business in na ɗauki wani kudin ga na sa cikin nan kafin a ce ma banki za su fa tuntuba na kudin na riga na san cewa kudin ma gashi na juya shi ya koma kaza mm. tawa yanzu misali na karbi 10,000 dollars na ga wani ya ja karba na wani aji cikin kafin duk wani matsalan gida ya ci 2000 ciki kuma na biya fa ko kuma wakilin wani abu ya ja kai wannan ma ya ja ka biyu wakilin ja wani abu da sanar kudi na da spirit in baka saba rika kudi sosai ba kai wasa yanzu ga kudi ya juya ka kafin ka duba kara ta kudin na harka na zamani saboda haka irin wannan nan ya bar ni gaskiya na yi shakkan in ka bi kudin wani wani loan for now dai ban ce ba gaba ba amma for now ina so in ga kamar cewa ni da kaina na yi struggle yawa na tsaya da kai kawaguna to wani lokacin in zan karba na san ina karba wani san dashi kuma fama wala sai ku na matasa wani hanya kuke ganin zai taimaka ko zai sauƙaƙa muku gurin sana'o'i sana'o'i yayi duka bai wuce zaman to an samu ya sunan shi eh, gwamnati ya samu eh, eh, wannan wahalan da ake dun ba Ghana kare bane ba Najeriya kare bane mm-hmm. yanzu abin duniya ne mm. global ne wa rate rate ga da abin da ake yau goza dola kaza waye kaza sun sa ya bari dole wannan dole ya kinga sannan kuma batun screening ga dole ne because kayayyakin abinci da ake kawo a nima da wani girman gane ba garin da ake sauke abinci kamar nima mm, kayan abinci kamar nima kamar irin su wake shinkafa gujiya maiwa eh, suna abin da ake da shi tankwa tsoburu da komai duka ba akalla mu ce ba sauki mota ba ran da maybe ba an kamar ba wani mota at least ana sauki motoci trailer ake magana ya kai goma every single day banda sunday babu ranar sunday ma wani lokaci na kama dole amma maybe baba mu ci ba mu fita da shi kasuwa amma maybe in ka kara wholesale motan zai je wurin wholesale ga ka cire kayan ka mm. kin gane ko wannan ba mu sa shi ciki ba kowane a rana amma na matsalar ne ya shafi tsadar rayuwa saboda mutane kuma na complain cewa gonakin da ake zuwa ke noma insecurities da bai duka yan eh, wannan ga eh, eh, yan bangan abin yan ta danga su riga su wannan gonakin da ake fito da wannan in mai shekaru saboda da da bugu bai wuce wannan wani 300 ba mm. ya ce maka yanzu sun sayar da zuwa shi ma can tsada ya ɗauko shi. matsala na biyu kuma na canjin nan kuma yana ciki in ka ce mm, exchange batun su dola da abubuwan ka sai no ka yi bashi sai ka kara kuma ka je ka sai sabon magana mm. Mm. change rate kuma na daga cikin babban matsalan da ke damu ya kuke yi in za ku so kayan ku da kanku kawai za ka rika kudin cikin aljifin ka ne ka tashi ka bi hanya ko za ka aika kuɗin ne kafin ka tafi? A za ka aika kuɗin ne. Saboda hanya. Eh saboda za ka tura dai haka transfer za ka yi mobile money ka tura su. Eh in ka tura su kuma sai ka tura irin kala kayan da ke so kuma sai a daure sai a turo ma. ba ma sai ka tafi ba. Eh ba sai ka tafi ba za ka za a turo ma kuma za ka iya zuwa ka so da kanka. Da fa sai ka je da kanka. In ka je da kanka nan kin ga yanzu misali a lalace ka ce za ka yi economy ma mota ka je Najeriya har ka kai ka sauka misali kamar dai a kaje zaka ko da Lagos zaka tsaya ban tana da yawa mafi yawan inda kaya irin namu ne da sauransu ba mm. ka je Kano a lalace inda ya autin ka ba abinci ba komai muna magana wurin musa ba 2000 so 2000 din da wannan in kuma ka dauko maka kaya ba shi kina cewa in ka je da kanka da kayan ma in kana zuwa ba ka duty ba fa kai duty duk da haka sai kai duty yi tun da eh kai ka da kaya duk iyakan da zaka wuce wannan duka sai kai duty to yanzu sai ka samu abin da sauki misali dan 2000 din ga ya dan rage ma mm. wani ci kamar ni a matsayin shugaba na kasuwa dole ana ba na rana masa wani korafi sai na je wurin ko je jan gasa ne na fight ma har tema mm. wurin suke same thing don ban ba option ya kamata ka fight wannan wannan lamarin so abin akwai kamar nan zamba ciki kin gane ko ba inda in duty na in komai na yi komai na na biya abinda ake na bi ka'ida yanzu na kai kuma inda zan sai kuma zan matsala kuma ka san wani sauke kayana kenan hmm. sai ga wani ya fito ta baya ce maka ai ga abin da ya kamata kai to shine irin abin da suke fuskanta kaga wannan misali riban ma da ake samu ma wani lokaci sai da mu ce kawai alhamdulillah so kafin riban ya zo duk ƙananan kudade ko kowa ya ci nashi kuma ba ƙananan kudade ba so kin ga za a tara kuɗi ba za a iya ba gaskiya. so abin da ya sai hankali. Wannan jin anan za mu dakata da wannan tattaunawar mu saboda kamar lokaci na ƙurewa. Sai sabon sati za mu ci gaba da inda muka tsaya. da dangana ne wata ranka shi azuma ne duniya ɗan hakuri da dangana ne kai yaro ya ja da manya yanzu mun shigo fagen inda za mu ji irin tasiri da Malam Abubakar Alhassan yayi a rayuwar matasa. da wa nake magana. Sunana Abubakar Alhassan mai lakami Mr. Dan ni ne youth organizer don siyasa ni banda wannan na aiki kuma na sister radio station ijira tv na kamusu entertainment banda wannan na kuma in je doka reports in kamusu banda wannan ina cikin sanaha na events uh, aka kuma na mc master of ceremony na mc programs daban-daban aurayya ne buki daban-daban na graduation sannan corporate program na ce na corporate program bi mana kamar manya-manyan kamfani idan da su wani arka ana neman wanda iya magana ana kira ne in je wannan aiki banda wannan na rike da diploma cikin communication bi mana communication studies kamar yadda ke sani ya zo kan batun journalism ne how to talk da sauransu na da diploma kan wannan amma Eh. wani tasiri wannan al'amarin ya yi a rayuwanka eh impact nan da shan shi alhamdulillah domin ya ya bar na yi muhammala sosai da manya manyan da ban taba mafalki na yin samu saduwa da su cikin rayuwa na ba banda wannan ya ya bude mini kofofi daban-daban na ya na aiki a ofisin shugaban kasan ghana kuma dun abubuwan ga duka na cikin lamarin da ya bar na na samu na kai wurin da na kan nan aikinka wani tasiri yayi a rayuwar al'umma na farko ka yi magana mai kyau ma wani idan yana cikin wani yanayi idan kai mai wannan magana ya samu kwanciyar hankali ma babban lada ne cikin arkokin da nake na zama kamar wani twitter a cikin zangonninmu domin da dama akwai associations da muka yi arka da su kamar voices of uh, nima kamar stay away from drugs da sauransu batun kayan maye idan ka zama kamar uh, alkibilan da matasa ke duba idan ya kai kan ana neman a saya mamishi idan yana cikin wani matsala kamar na yar sadda da sauransu idan ana yaki da ka je ka saya ka bilid ko kai wani abubuwa haka ka ya kuma ka doki wannan matsayi ka zama kana a gaya ma mutane abubuwan da zai bar su fita cikin yanayin da suke banda wannan muna da young musicians da muka tashi da su wasu kuma na nan mun girma da su wasu kuma na nan gaban mu suka fara muyi mun samu mun ba su chance daban-daban daban-daban wasu na nan mu da kanmu muna mu biya kudin studio su je su record bayan an record an kare a nin da nake aiki a cikin gidan tv station ina ya samu directors da saura a aiki da su kuma mu buga free of charge har yau mun shi samu wani sana'a kadan kadan da yake yi yasa um, tsayin da nike da shi ba wai masayi kawai bane masayi ne da na na taimaka ma youth sosai rayuwa al'umma balle matasa har yau har gobe kuka na kukan matasa ne domin da dama wasu na nan ba ba yin su bane sun fito gidan da babu sun fito kuma da dama suna neman taimako ba su samu ya same shi na ya doke abin ya zama mai tunani cikin tunanin ya samu wani da introducing shi da lamarin kwaya ka ga me shi ya shiga cikin amma idan kai ka sai ka bashi wani aikin da yake yi ya samu kudin pinkaso kudin koko kudin kudin masa ban make sure kamar mishin ya je ya kuma zama yana cikin wannan matsala na maye da dama mu mun samu ma matasa aiki ni alakan da nake na siyasa dole um, kamar youth organizer wani lamarin aiki na matasa ina zo fanni na idan ya zo haka ina duban ne mutanen da suka kasance kamar suna neman wannan taimako in ba su muna kara da roƙon allah allah ya bar um, gidan kowa idan muyi magana a yaji ina tuna ko wani kamar shekara uku kenan a kan stage na wasan sallah na vip uh, wani artist matashi ne da ya zo yana wani wakan da yake promote shanin maye gaskiya na bar dj da ke buga wannan program ya saya ina middle of performance na bar ya ji off stage na gaya ma nima kamar nima muna da sarakai muna da yan ilimi a ta wani shugaban kasa mai suna JJ Rawlings one of our former president ya fara maka kunshi a nima yasa na ya na yi magana ne magana wallahi da muka kare watan da ke aiki a wani kamfanin na waya kira ni ta bani wani babban kudi wai ta ji daɗi abin da na yin nan domin ita da kanta na duba ta shi na ta ma krista ne a ita da kanta ne musulma ce banda wannan muna zuwa makarantayya daban-daban na islamiyya banda wannan muna zuwa schools da dama muna gama mutane lamarin kwaya personally ni da kaina na na koyo three months wani course about stress anxiety da kuma drug abuse na na koyo saboda kamin ka ce ma wani ya bar abin da yake yi kai da kanka ka san me yake ma jikin mutum idan mai shina dukan tajiranmu ai kokari ba masallatai ya kawai za mu mu gina ba akwai gidaje na rehabilitation center da za mu iya mu gina mu samu counselors da kuma imamai da dama da daya bar ana magance muna wannan matsala. To masha Allah mu zo bangaren mu na kwalama. Jama'a masu sauraron mu yau wannan bakon namu ya shigo cikin shirin mu na kwalama. Dan gabatar min cikakken sunanka. ayya Halifa Abdullahi Sala. Halifa Faith ko da ka ce push up kin ko da ka ce eh, abokin eh, malumma. ko da ka ce miyan kwakwa ko yaron annabi ko yaron annabi duk sunan da kin eh, ko ko da ka ce dawa for life dawa fulani kuna kika ce ambassador of islam duk sunan na kin kanina wani kuna kika ce mai kama shanu mai kama shanu ni cowboy ni suna na duka aiki na kenan yau zai muna abincin da ya fi so wanda ya fi kururutawa a shafukan sada zumunta cewa idan baka miyan kwakwa ba kai red flag a ai kowa da abincin da yake so duniya ko ba ka ba mm. ni dai gaskiya ina son miyan kwakwa mm. gaskiya dai ina so miyan kwakwa mm. ni ina so ina kuma son kokon dawa kokon da duka iya yi kwarai ina kokon dawa wallahi ina yi ina yi daga Ghana ina wato yau a madafan mu za a yi abinci biyu kenan miyan kwakwa da kokon dawa kwarai yanzu shi miyan kwakwa kin gan ba wani abu ne da ke da wahala ba mhm. kuma sa'annan shi kamin mu je kan kwakwa abin da yasa dun duniya ni a wurina mhm. a na mhm. miyan kwakwa ya fi kowane miya daɗi komi <laughs> saboda ai kamar yan mutanen arewacin najeriya in ka ce miyan kwakwa ba su fahimta Shi ka ce banga soup banga don ka ce kwakwa tankan coconut mm. shi haka suke kallon shi a ah, ba wannan muke nufi ba banga mm-hmm. to miyan kwakwa in ka samu kwakwan nan kin ga na farko mm-hmm. wannan kwakwa in ai shuka in an kalle kwakwan ganyen kwakwan nan da kanshi ana doka yi sinsiya da shi ana share wuri bayan ka da kwakwan wannan kwakwan nan kuma she a zo a jika shi she a sa cikin ruwan zafi she ya yi tabasa sosai kamar awa daya tukunnan ka mai ka fite shi ka kwashe shi ka zuba cikin turmi da daka da tabarya to she ka daka shi kana daka wato yana fidda kwakwan ciki ɗaya daya she zo saura kwallon kwakwan nan mm. haka zai cire abincin kwakwan sai bar wannan kwayan kwallon to wannan shi abincin ka fito da shi aka she ka sa cikin ruwa she ka zuba ruwa she ka tate shi ka wanke ka samu kullu eh, ka samu kullun shi ai miyan kenan to wannan lokacin ka samu kullun ka tate shi abin gan kwakwan nan da kanshi mhm. saki ko kuwa tuka na kwakwa mm. Najeriya sun ce saki gana tuka she a shanya shi kin gan in ka shanya sauro na gidanka da dare ka kunna ka keta shi yana kama wuta sauro bai zuwa wurin kwarai sauro ba ta zuwa inda wannan tukan yake sa'an nan kingan kwallon kwakwan nan da kanshi shi kuma aka fasa wannan kwallon akwai kuma wani abu ciki yayan insidin mm. shi kuma yana taimaka da namiji kwarai wurin matan shi eh ana iya aje shi a blend shi a sa mai nono kwarai shi a sa mai nono milk mm. bayan ka blend shi ka zuba mai nono mm-hmm. in ka blend shi nono ya zama kamar abin da ake ce mai smoothies eh. smoothies mm. to wannan smoothies namiji in kana son kai da matanka ka yi kokari mm. kan gado minti talatin mm. before kai da amarya ku sadu she ka sha shi kuma ke warai to kin ga kwakwan kin ga aiki shi kwakwa dewa <laughs> dewa ne sa'annan shi wangan ganshin nan ita eh, abin gan da kabarin nan shi wannan abin da ka cire kwallo ƴaƴan ciki warai shi kuma da shi ake manin aledi ke da shi yake man man aledi shi suke kona su cire wani korai in an kona sha samu man alaidi na'am in an samu man alaidi hmm. kin ga abu guda kin ga abubuwan da ya fito banda man kwakwa hmm. an kuma samu man alaidi cikin kwallon shi tukunna shi kwakwa yanzu ka yi miya hmm. bayan ka zuba ya yi zafi ka zuba kwakwanka ka kawo kifi ka zuba ga simon ka zuba shi wannan Eh, kullum miyan kwakwa ka ajiye gefe sai ka dora kan wuta ka dora kan wuta yana tabasa she ka zuba ka kawo magi ka sa ka kawo abin ga gishiri ka sa ka iya ka yanka ka samu blender ko turmi she ka abin nan ya so eh, kamar ka tumatir ah, tomatoes da kuma ya suna tumatiri albasa da tankwa bayan ka sheka su su ciki sheka kawon kala da mai nama kai ka zabke naman mhm. bayan ka zabke to kai ka doki miyan gari ka zube ka ka zuba cikin zabke ajiya ba kyau ka zuba kifi mhm. ka samu kifin ga ka zuba su mhm. hajiya to in yayi tabasa to wannan yanzu ka samu miya to miyan kwakwa da ka samu ga amfanin shi da ya na farko miyan kwakwa da ka ci shinkafa fari da shi za ka yi ka ci banku da shi ka ka ci tuwo da shi ka ci tuwon shinkafa da shi ka ci miyan kwakwa da pinkaso. ka ci miyan kwakwa da masa ka ci miyan kwakwa da panu da biredi gwada mini wani miya ke duniya da dake ka ci abu daidai sabin shi gwada mini duniya mm. shi sa itacen kwakwa abin da ke jikin shi Allah kada sani yana da amfanu da yawa kwarai kwarai shi sa miyan kwakwa gaskiya ni na son miyan kwakwa sosai kuma ba dan yambar shan miyan kwakwa ba har ranar da zan shiga kiyoma nan da muka je aljanna kuma Allah ya so yadda Allah ya sa Allah na baka abin da kake so ne yanzu ni ban son miyan kuka Allah ya ba bai bani Allah ya ban kwakwa in shi da saboda ina son kwakwa eh sannan kuma kin yi maganar kokon dawa ina jin sabon sati za mu kawo Mr Khalifa peace dawa yanzu ya muna miyan kokon dawa kokon dawa To masu sauraron mu baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yankwayeniya da kuma dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita sauti Julie Lazarus Gresham da abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka